بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هي موجب محبة الله كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها كما في الحديث أوثق أرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره لزامه أن أن طريق المحبة لله ليس فيه غيرة ولا غضب لله وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة ولهذا جاء في الحديث المعثور يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي فقوله أين المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه وبذلك يكونون حافظين لهدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لباس الإجلال في قلوبهم وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث حكت محبتي للمتحابين فيه وحكت محبتي للمتجالسين فيه وحكت محبتي للمتزاولين فيه وحكت محبتي للمتبادلين فيه والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه ورجلان تحابا في الله واجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأقفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين وأصل الم... إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin a ranar talata daren laraba a yau shida ga watan juma'a ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da ashirin ga watan hudu miladiyar ta dubu biyu da goma a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a garin katsina a wannan darasi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shekul islam taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd halim ibn abd salam ibn taymiyya al-harrani ad-dimashqi المتوفى سنة 28 و700 wannan kuma shi ne darasinmu na 68 a jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci ne albarka wannan shi ne na 112 idan ba a manta ba ibn Taimiyya yana kan gabar sa ta karshe a wannan littafi ita ce almahabbatu fillah ko mu ce almahabba wato san Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama waɗanda su ne jigon addini addinin mutum baya zama cikakke baya zama karɓaɓɓe a gurin Allah sai an samu wannan jigo ya kafu ya tsayu a cikin zuciyar bawa ya so Allah sama da yadda yake son komai da kowa ya so manzansa sama da yadda yake son kowa da komai dukkan wasu ayyuka na ibada dukkan wasu ayyuka na addini dukkan wasu ayyuka na rayuwa da bawa zai yi za su ginu ne akan wannan tushiya wato akan wannan jigo na san Allah malam ya sake nanata mana wannan ayar da da can ya taɓa faɗata a baya kuma ya yi bayani a kanta ya kuma dawo da ita inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum qul Allah ce ka ce ya rasulullah in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni sau da kafa yuhibbukum Allahu? da haka Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai kul ati'u Allah war rasul fa in fa inna Allah la yuhibbul kafirin kace ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a in kuma kun juya baya to ubangiji baya son mutanen da suke bijirarru kafirai malam yace fattiba'u sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallama wa shari'atihi batinan wa zahiran hiya mujabu mahabbatillah هي موجب محبة الله كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أدائه huwa haqiqatuha malam yace ittiba'u sunnati rasulillah bin sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama wa shari'atihi da shari'ar da annabi ya zo da ita batinan wa zahiran a batini da zahiri wato azuci da gabbai a fili da koyi hiya mujibu mahabbatu rasulillah wannan shi ke haifar da san Allah mahabbatillah shi ke haifar da san Allah wato idan mutum yana san Allah ya so shi to ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bi sunnoninsa ya yi koyi da shi ya tsaya a akan tafarkinsa ya yi aiki da shari'arsa idan ya haka ne to Allah zai so shi domin Allah cewa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan kuna son Allah wanda ita ce da'awarku wannan shi ne abin da kuke cika baki da shi ko shi kuke ta faɗa ko da yaushe ku masu son Allah ne ku kuna son Allah fattabi'uni to ga umarni daga Allah ku bi ni wato ka gaya musu ya rasulullahi ku bi ni wato ku bi manzo sallallahu alaihi wa sallama yuhibbukumullah sai Allah ya so ku wanda kuma wannan shine roman tafiyar shine roman a mas'ala din duka ba ka ce kana son Allah shine babban wato cikar burin ka ba a'a Allah ya so ka domin babu wani amfanin ka ce kana san Allah Allah kuma ya ce baya son ka baya da wani amfani kamar yadda wani ɗaya daga cikin magabata ke cewa inajin alfadl arrakashi yake cewa a'udu billahi an akuna muhibban ghaira mahbubi ina neman tsari da Allah in zanni ina so amma ba a suna yace Allah ya tsare ni da in zanni ne nake so amma shi baya so na domin buƙatar ka wajen ka so Allah shine kai ma Allah ya so ka wannan shine buƙatar ka ai to idan ya zan buƙatar ka bata samu biya ba baka cimma burin ka ba me amfanin wato kururuwa da zaka rika yi kana cika bakin cewa kana son Allah to shi yasa Allah ce in kuna son ku samu soyayyar Allah to ku bi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kaga duk an daure kowa a jikin wannan turke na sunnar annabi sallallahu alaihi wa duk wanda yake son ya samu san Allah ya zama cikin ahbabullah to ya zan mai bin annabi ne sallallahu alaihi wa wanda ita ce wato shine tafarkin magabata ta ce hanyar magabata hanya ce da take farawa da alistiba kuma ta tike da mahabbatillah bidayatuha ittiba'u sunnati rasulillah wa tuha mahabbatullah to ka fara dora kabarka akan sunnar annabi sallallahu alaihi da ya masa biyayya karshe sai ka tike zuwa ga samun son Allah madaukakin sarki gare ka wannan ita ce hanyar da magabata duk suka bi to shine mala yake cewa bin sunnar annabi sallallahu alaihi da shari'arsa batinan wa zahiran a batini da zahiri a ɓoye da bayyane a fili da sarari da ɓoye wato abin da ya shafi ayyukan zuciya abin da ya shafi aƙida abin da ya shafi tsoron Allah da tawakkali da kyakkyawan sa tsammani da fata dukkan ayyukan zukata su ne ayyukan baɗini wa zahiran da abin da ya shafi zahiri abin da ya shafi ayyuka na gaɓai, abin da ya shafi sallah azumi zakka ayyukan da ubangiji ya yi umarni da su ya zan mutum ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a nan ya ce hiya to wannan bin sunnar annabi din da aiki da shari'arsa hiya mujibu mahabbatillah ita ce take samar da san Allah wato Allah ya soka kama annal jihada fi sabilillahi wa muwalata auliya'ihi kamar yadda jihadi wato gwagwarmaya da fafutuka da ƙoƙari wajen tabbatar da kalmar Allah wajen tabbatar da addinin Allah da yaɗa shi wa muwalata auliya'ihi da san waɗanda suke san Allah waɗanda Allah yake san su wa mu'adata ada'ihi da kin waɗanda suke kin Allah suke gaba da shi huwa haqiqatuha wannan shine haƙiƙanin wato soyayya shine haƙiƙanin abin da ake cewa soyayya kana son ka samu cikakkiyar soyayyar Allah to Kazan kana son waɗanda Allah yake so kazan kana kin waɗanda Allah yake ki kuma kana gwagwarmaya da fafutuka da faɗi tashi wajen kaga ka tabbatar da abubuwan da Allah yake so ka kawar da abubuwan da Allah baya so kama fil hadisi kamar yadda yazo a cikin hadisi a sahihi hadisin Abdullahi dan Abbas da waninsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa awsaqu ural iman al-hubb fillahi wal fillah wato mafi karfin igiyar imani wato igiyar da tafi kowace karfi ta imani shine alhubbu fillah ka so dan Allah wal bughdu fillah ka kidan Allah wato so dan Allah da ki dan Allah wannan shi ita ce igiyar da tafi kowace igiya kauri ita ce igiyar da tafi kowace igiya karfi a cikin igiyoyin imani wato ita ce kololuwa ka so ba dan wani abu na duniya ba ba dan wata bukata ba ba dan a ce kana son wani ba kana so ne dan Allah kawai Kaki, ƙi ba dan wani abu na duniya ba ba dan wata maslaha ko mafsada ta duniya ba a'a saboda Allah maɗaukakin sarki kawai to wannan shine babban abin da yake tabbatarwa da bawa ikhlasi a zuciya wato babu ikhlasin da ya kai alfabu billah domin duk wanda zaka so dan Allah ba dan wani abu da zai baka ba ko yake baka ba dan kana jin tsoron sa ba ba dan ka nuna wa mutane kana tare da wani ba A kai kana son shi ne kawai don Allah ba dan wani abu na duniya ba to wani alama ce ta ikhlasi alama ce da take nuna akwai ikhlasi ikhlasi kuma shine kololuwa a cikin dukkan ayyukan da bawa yake shine a sama shine a ƙarshe daga shi ba sama kuma wani abu sama da ikhlasi don kowane abu yana buƙatar ikhlasi wato a cikin dukkan dukkan ibadoji da mutum yake suna buƙatar ikhlasi babu ibada za ta zama ibada ce ba tare da ikhlasi ya zan ya shiga cikin ta ba in babu ikhlasi to ta lalace ikhlasi shine ba buƙatar ikhlasi shine ibadar da ita ke zaman kanta kaga ikhlasi shine ƙololuwa babu sama da shi to babu kuma abin da yake nuna ikhlasi kamar alhubbu fillah wal bughd fillah dan ba dan wani abu na duniya ba saboda Allah kawai kasuwa ne saboda Allah ka kaza saboda Allah wannan shi yake nuna kamalar ikhlasi shi yasa za ka ga wasu daga cikin magabata a su duka babu aikin da suke jin cewa tabbas wannan aikin za su more shi ranar gobe kiyama kamar alhubbu fillah wato suna jin duk wani aiki da za su yi sallah ce sadaka ce azumi ne ko ma menene zai iya samun matsala amma banda aikin da yake da alaka da alhubbu fillah wannan suna da nutsuwa a ransu cewa wannan ba zai salwanta ba ba zai taɓa samun tangarɗa ba kamar yadda muslim ibn yasar ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa ma min amali ما ana عملي شيء إلا وأنا أخاف أن يكون قد دخله ما يفسده illa alhubbu في babu wani aiki nawa. face ina jin tsoron watakila wani abin da zai lalata shi ya shiga cikinsa face alhubbu fillah so dan Allah shi yasa a lokacin da ya rashin lafiya yana kwanci cikin rashin lafiya yake cewa babu abin da nake da sa rai a kansa a cikin ayyuka na kakab da na yi da dai kamar aikin da yake shi da alhubbu fillah wannan shi na fi sa rai cewa in na je lahira zai fitar da ni domin shi shine ikhlasi ikhlasi kuma sai dai ya bukace shi a cikin wani abu amma shi ba bukatar wani abu Sai yasa manzo sallallahu alaihi wa wasallam yace man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman wanda duk zai bayar dan Allah wanda duk zai so dan Allah wa abghadha lillah kuma ya ki dan Allah wa a'ta lillah kuma ya bayar dan Allah wa mana alillah kuma ya hana dan Allah manzo Allah ce faqad istakmala iman to hakika ya kammala imani hakika ya cika shi imaninsa imaninsa ya cika domin abubuwa guda biyu wato su ne ginshiki wato ka'idoji guda biyu akwai ka'ida guda biyu ta batini guda biyu kuma ta zahiri su ne ginshikin ayyukan bawa duka ka'idatani batinatani wa ka'idatani zahiratani ka'idoji guda biyu na baɗini su ne alhubbu fillahi wal bughdu fillah ka so dan Allah ka kidan Allah ka'idoji guda biyu na zahiri kuma su ne al-i'ta'u lillahi wal man'u lillah ka bayar dan Allah ka kidan Allah domin imani abubuwa biyu ne suke wato gaɓoɓi guda biyu ne suke haɗuwa su kawwane imani su ne al'ilmu wal'amal, al'ilmu wal'amal, wato ilimi da kuma aiki da ilimi kasancewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ka yi aiki da wannan kalmar kasancewa Allah ya farlanta maka sallah kuma ka yi sallar kasancewa Allah madaukakin sarki ya farlanta maka azumi kuma ka yi azumin kasancewa in kana da dukiya akwai haƙƙin zakka a cikinta ka fitar da zakkar kasancewa Allah ya nemi ka zama mai gaskiya ka kuma zama mai gaskiyar ka san Allah ya hana shan giya ka kuma daina shan giya ya hana sata ya hana zina ya cin zali kaga kenan imani gaba daya ya kunshi ne cikin kalmomi guda biyu al-ilm wal amal ka san abin da Allah ya dora maka na yi kaza ko bar kaza kuma ka aiwatar da abin kamar yadda Allah ya dora maka shi to shi kuma al'amal samara ne na al'ilm duk wani aiki ai ilimi shi ke haifar da aiki bai yiwa ka aikata wani abu sai ka san da shi saboda ka shi ilimi shi yake haifar da aiki ka san cewa Allah ya wajabta kaza sai ka yi ka san cewa Allah ya hana kaza sai ka hannu ka san cewa Allah ya ce ka je ku kaza sai ka je kada ka je ku kaza sai ka fasa zuwa ga ilimi shi ke haifar da aiki shi kuma ayyuka ayyuka iri biyu ne ko dai aikin da yake da alaka da gaba abin nan zuciya ko kuma aikin da yake da alaka da gaba zama amalul qalbi ne ko amalul badan amalul jawarih ayyuka ko dai zan aiki ne na zuciya aikin zuciya ko dai ya zama yi ne ko bari ne kamar yadda aikin jiki shi ma ko ya zama yi ne ko bari ne aikin zuciya ya iya zama yi ne kamar a ce sowa ne sowa ne so abu kaza so guri kaza so magana iri kaza so aiki iri kaza kaga wannan yi ne ko bari ne a ce ki kaza ka kaza kaga wannan bari ne kaga wannan shine alhubbu din da albughdu saboda ka duk wani aiki da za ka yi da zuciyarka ba zai fita daga cikin wannan nau'in guda biyu ba kaga an samu amalul qalbi bi nau'aihi an samu aikin zuciya da nau'ukansa guda biyu ko kuma ya zama wato aiki ne na jiki na gaɓoɓi to shi ma baya wuce al'amal al-fi'l wa tark ko dai yin kaza ko barin kaza an ce kai sallah kai an ce kakka shagiya kakka shagiya an ce kai azumi an ce kakka karya kakka karya kaga duk ayyuka ba sa wuce wannan ko da aiki ne na baɗini ko da aiki ne na zahiri aikin baɗini wanda yake da alaka da zuciya aikin zahiri wanda yake da alaka da gabanka ko ya zama yi ne ko ya zama bari ne haka ba na jin za ka iya samu wani aiki wanda yake ubangiji madaukakin sarki ya yi umarni da shi a yi ko a bari face ya shiga cikin waɗannan kashe-kashe ba za ka iya samun wani aikin da bai shiga cikin wannan ba to mutumin da zai kiyaye da waɗannan abubuwa guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga an faɗi rukunan aikin duka saboda kaga kenan ya cika faqad istakmala iman ya cika imaninsa ahabba lillah wa abghada lillah domin bari ka bar abu a ce kada ka yi abu ka bar shi dan Allah shi ma aiki ne wanda yake kana da lada a kansa in kayi dan Allah a ce abu kaza ba shi da kyau wato ga dukiya nan ka ganta kana sha'awarta kana da bukatarta amma ba taka bace ba mulkin a ce kakka ce kakka taba dukiya ce ta maraya ce kakka taba dukiyar maraya kakka ci masa dukiya gashi kana so ka wato kana da bukatun ka kai ma a matsayinka na dan adam kuma sannan a yawunka ya gudana ranka ya biya sai aka ce karka taba saboda wannan halin da aka yi maka daga rabbul izza sai ka fasa taba masa dukiya kaga anan ka yi wani abu ne dan Allah ka yaƙi zuciyarka ka hana ta abin da take so ka hana wani abin da zaka da kake tsammanin zaka more shi yanzu nan nan take saboda jiran wani abin da kake tunani a ranar wannan ka cancanci a baka lafiya duk da bari kai amma kuma ka samu lada akan abin da ba aiki ne don haka ba ko yaushe ake ba ko ba ko da yaushe sai kayi aikatau kake samun lada ba har bari ma ana samun lada saboda shi barin ayyuka barin abin da Allah ya ce a bari ko dai kai ka samu lada wato ka bari ka samu lada ko ka bari ka samu zunubi ko ka bari ba lada ba alaihi wato ɗayan uku ne ko ka bar abin da Allah ya ce ka bari ka samu lada ko ka bar abin da Allah ya ce ka bari kuma ka samu alhaki a rubuta maka laifi ko ka bar abin da Allah ya ce ka bari ba ka samu ladan ba kuma ka samu alhaki wato ka tashi abin nan me ake cewa laka wala alaik ba yabo ba fallata idan Allah ya ce a bar kaza sai ka bari saboda ya ce a bari kuma kana da damar ka yi Allah ya ce bar kaza kana da damar ka yi abin to amma sai ka bari saboda ya ce a bari wannan ka cancanci a baka lada domin a nan ka yaƙi zuciyarka ne wa amma man khafa maqaman rabbihi wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al mawa anan ka yaƙi zuciyarka ka bar abin da Allah ya ce a bari tare da kana da ikon kai to anan ka cancanci ka samu lada ko kuma mutum ne ya zo zai sata misali yana da damar ya sata din gashi ya zo ga kudin ga dukiyar kawai sai bai abin ya gan shi kuma ya fi karfinsa sai ya rarrake sai ya gudu sai bai satar ba sai ce alhamdulillah da bai satar nan ba kaga ban saba Allah anan ba zai ba zai sha ba ba zai tsira ba zunuban sai an rubuta masa duk da bai yi ba saboda ya yi yunkurin ya yi kasawa yi yana so da ya ci nasara a lokacin da ya kwashe dukiyar sai ya zan ya samu tangarɗa to ko ya dawo ba yana cewa ya gode Allah da bai yi ba ya jira a bashi lada ba za bashi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا قاتل فماذا المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه annabi ce idan musulmi biyu suka haɗu da ta su suna faɗa da wanda ya yi kisan da wanda aka kashe annabi ya ce duk wuta sabai suka ce wannan shi ya yi kisan mun fahimci dalilin tafiya sau to wannan kuma ya kashe shi aka yi dalilin kuma da za a tafi da shi wuta Na bi ce shi ma ya yi da ya samu dama shi ma zai kashe kaga bai yi ba bai yi kisan ba amma sakamakon su ɗaya da wanda ya kisa saboda me saboda akwai azama a lokacin kana harisan kana harisan ala qatl sahibi wancan riga shi yayi saboda haka ashe kaga wani abin da Allah zai ce kada a yi kuma baka yi din ba kuma ka samu alai saboda kana da damar ka yi ka zo ka yunkurin za ka yi sai abin kuma ya fi ƙarfinka. marawa ya duro gida zata sai ya ga mai gidan ya fi shi karfi ya rarrake shi ya fita ba zai koma yana jiran Allah ya bashi lada ba akan cewa ai ya bar sata zai ce ya bar sata fi sabilillahi har da ita na bar satan nan ba zai fi sabilillahi ya bar ta fi sabili mai gida ya fi shi karfi wannan shine dinin sa ya bari to wannan za a rubuta masa laifi akan yayi wannan ba a nan ne ake ba mutum ladai ya bar aikin laifi ko kuma a'a yana son ya yi, amma don hanyoyin da zai yi abin ya rasa samun abin da ya hana shi yin laifin shi ne adamul kudura ya kasa samun damar ya yi laifin idan mazinaci ne ya rasa wacce za ta yarda da shi a yi zina kaga anan bai cewa to shi kenan ya bari fi sabilillahi a'a ya bari saboda bai samu saboda bai samu kaga anan yana nan da alhaki saboda aniyarsa da ya samu iko da yayi sai dai bai samu ba wanda shi ne hadisin abu kafshat almari yake gaya mana da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna ad-dunya li arba'ati rasul rajul a'tahu Allah malan wa ilman fa huwa yattaqi Allah fi malihi wa fil ma'ruf فهو في أعلى المنازل ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فيقول يا ليتني مال فلان فأعمل بمثل عمله فهو بمنزلته فهما في الأجر سواء ورجل لم يعطه الله أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط فيه وينفقه في غير وجهه فهو بأردأ المنازل ورجل لم يعطه الله مالا ولم يعطه علما فيقول يا ليت لي مال فلان فأعمل بمثل عمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء النبي يشي دوني أتم سمه بيشي sun za ka kasa mutanen duniya duka to wannan su ne azuzuwa guda hudu in ba wannan ajin to ka neme shi mutumin da Allah ya ba shi dukiya ya ba shi ilimi an ce ilimi ya san shari'a ya san meye haƙƙin Allah a kansa yana jin tsoron Allah a cikin dukiyarsa yana ciyar da dukiyarsa inda Allah ya ce a ciyar annabi ya ce fa za fi a'lal manazil wanda yana da matsayi na koli ranar gobe kiyama a gurin Allah mutum na biyu Allah ya ba shi ilimi amma bai ba shi dukiya ba sai yake cewa ina ma Allah zai bani dukiya irin ta wani wancan mai ilimin mai dukiyar ni ma in yi irin aikin da yake yi alkhairin da yake ma in gida dukiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa waliyatuhu fa huma fil ajri sawa to shi da niyyarsa wato yana tare da niyyarsa kuma suna tare a lada kaga shi ba a bashi dukiyar ba bai yi ba amma saboda niyyarsa mai kyau ce sai aka riskar da shi da wanda Allah ya bawa dukiyar yake kuma aikin alkhairi da ita mutum na uku ubangiji bai bashi ilimi ba ya shi dukiya innal insana ya yatgha an ra'ahu ya ba shi dukiya ba ilimi bai san haƙƙin Allah ba bai san mutunci ba bai san ya kamata ba yana ta fadan fadan cikin dukiyarsa yana ta abin da ya ga dama da dukiyarsa yana cewa tashi ci inna ba utitu ala ilmin indi kwarewa ta ce da sanin madafar kasuwanci na isa Allah ya bani kuɗi siyasa ta ko sanin jama'a Ya sa na samu saboda yana ta wadaka da dukiya da ubangiji ya bashi annabi ya ce fa za bi arda il manazil a ranar gobe kiyama ku neme shi a can can can kasa sai na hudu aji na hudu mutumin da Allah bai bashi ilimi ba jahili ne bakin jahili sannan ko bai bashi dukiyar ba bala'i bisa bala'i ba dukiyar ba addinin sai yake duba wancan dan masha'ar yan abin da yake yi ka ina ma ni ma zan samu dukiya irin ta wani ni ma fanta ma yadda yake fanta ma Allah ka iya ji dadin sa to kaga bai da dukiyar bai samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa wa niyyatuhu fa huma fil wizri sawa to an hada shi da niyyarsa shi da wancan mai dukiyar duk daya kaga wanda ya asara shi bai raka shi a duniyar ba kuma gashin an hada su wanda to kaga bai yi ba bai yi laifin da wancan ya yi ba ba kuma saboda wani abu saboda bai samu kudurar da wancan ya samu ba shi ne kawai yana shi amma a ransa yana ma wato tahassur yana da dama yana cizon yatsa ya laita ni misla mali fulan fa a'malu bi misli amali ina ma in samu dukiya irin ta ni ma a ce tafiye tafiyen nan da yake duk tare zamu yi kenan sai aka hada su don haka ba duka abin da zaka bari bane na saban Allah zaka samu lada akan wannan wani abin in ka bar shi alhaki za a yi maka sai wanda shi ba lada ba alhaki shine wanda bai ma san abun ba bai ma san da shi ba wato 'Yan saban Allah nawa ake yi a doron ƙasa wanda kai baka ma san shi ba da ka ba ka yi to kakka yi tsammanin cewa saban Allah da ake yi ba ka yi za a rubuto maka ladansa a'a wannan ba ka da alhaki ba ka da kuma lada tunda ba a ganka a gurin ko a ka san saban ka iyansa ba kamar yaro ne karami ko mai bacci dan yaro karami bai yi sabo ba ko mai bacci bai yi sabo ba wanda ba a rubuta masa lada to haka kai ma wanda bai san abun ba bai san ma da shi ba ballantana a ce a nan yana jiran ya samu ladan abin da bai yi ba saboda ka shi kansa a tark ba duka abin da ka bari bane ka samu ladansa sai idan ka bar shi dan Allah abin da ka bari dan Allah wani zai bar wani zai bar saban Allah dan jin kunyan mutane ko ba haka ba akwai wanda kawai saboda kan kan mutuncin sai zubi amma fa gaskiya abin da yana ba shi awa abin da ake shi kansa in banda da yana jin gudun mutane mutuncin sai zubi gaskiya da shi ma da shi za'a yi wannan me kake tsammanin za ba shi lada ko Alhaki, eh ko kuma zai tashi a shi ba yabo ba fallasa da yawa mutane suna barin saban Allah saboda jin kunya saboda jin kunyar mutane ba wai dan suna kin saban a zuciyarsu ba ba wai dan suna halarto girman Allah da ukubarsa na'am ubangiji yakan sa wa dan adam san abin da zuci wato yakan sa wa dan adam san wasu abubuwa na laifi ya bar su duk da yana so amma kuma wani lokacin da zai bari zai hararo girman Allah ne shi Allah baya san abu kaza don haka ba zan yi ba ta yiwu gano hararo girman Allah kuma ya haɗu har ila da abubuwan da za su zai haifin maka na matsaloli a nan kaga ba a cewa ya yi laifi don akwai buƙatar ɗan adam ya kiyaye mutuncinsa amma yanzu kawai saboda tsabar mutunci shi ba wai dan Allah ya hana abin ba ba wai kawai dan akwai a wata azaba da aka tanada ba shi ba duk ba wanda shi ya hana shi ba shi kawai maganar gidansu ka a ce ya zubar da mutuncin gidansu shi dan wane ne to galibi mutane suna barin laifuka da wannan da wannan manufar galibi mutane sukan bar laifi ba sa hararo ba dan suna hararo girman ubangiji ba ba don suna tunanin ubar da ubangiji ya tanadar wa mai laifin ba a saboda kawai kada a gansu suna yi to irin wannan baya dacewa abin da yake dacewa ka yi dan Allah ka bari dan Allah man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa ata lillahi wa mana'a lillahi shi yasa annabi ya ce faqad istakmala al-iman to duk wanda ayyukansa za su zan suna kewayawa ne akan wannan triki zai bayar zai hana kuma dan Allah in ya bayar ba dan wani abu ya bayar ba dan Allah ya bayar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba mu wasu ya hana wasu dukiya ce za a samu ta fai'i sai a ba mu wasu sai a hana wasu tare da cewa waɗanda ba a ba din ba sun fi soyuwa gurin annabi sama da wanda aka ba din shi na ba mu waɗannan ne dan gudun kasa halaka annabi ya ba su dan in bai ba su ba wani zai surutun da zai zai ji Allah halakar da shi kaga anan waɗancan da ya hana su ya hana su lillah waɗannan da ya ba su ya ba su lillah mala yace wa kathirun mimman yadda il mahabbata huwa ab'adu min ghairihi an ittiba'i sunnah da yawa daga waɗanda suke da'awar san Allah za ka ga mutum yana da'awar shi Allah yake so ko yana san manzon Allah malai ce huwa ab'adu min ghairihi an ittiba'i sunna ya fi kowa wato ya fi kowa gujewa sunna ya fi kowa nesa da sunna wa an al'amri bil ma'ruf wa an nahi anil munkar ya fi kowa gujewa umarni da kyakkyawan abu ya fi kowa wa hana mummunan abu wato baya baya tare da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma bai damu ba mutane sun yi daidai ko ba su yi daidai ba shi ba abin da dame shi a saba wa Allah ko ayi wa Allah da'a shi duk bai dame shi in kowa zai zama mai saban Allah baya bai damu ba in kowa zai zama mai da'a shi bai damu ba kuma wai amma yana san Allah wannan ba za ta tsaku ba wal jihadi fi sabilillah yafi kowa gujewa gwagwarmaya da fafutuka da jihadi don tabbatar da kalmar Allah wa yadda ima hada anna zalika akmalu li tariqil mahabba amma yana da awar cewa wannan shi yafi kamala wajen tabbatar da san samun san Allah wato tabbatar da a hanya bin tafarkin samun san Allah abu shakka akwai da dama daga cikin waɗanda suka karkace suna da wannan nazara ba su damu ba su hana mutane saban Allah dan ana saban Allah hankalin ba zai tashi ba dan an kauce wa sunna hankalin ba zai tashi ba dan su ma sun kauce wa sunna amma kuma sun kowa baba sun tsora suna san Allah da manzon duk inda suka zauna za su yi wannan cika bakin da wannan kurin su ne su suke san Allah su suka fi kowa ma san Allah kuma hanyar sun ana san a so a samu soyayyar Allah a biyo su a bi tafarkin su amma kuma dan za a saba Allah ba abin da ya dame su dan za a saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya dame su su kansu masu saba wa tafarkin sunnan ne ba za su yi umarni da kyakkyawan aiki ba ba za su hana mummuna ba ba za su yi kokarin yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin Allah ba wannan baya su sai dai ma su yaki sunnar su yaki addinin akwai waɗanda suke fita cikin ahlus sunna ƙauyuka suna yi wa maguzawa wa'azi suna musulunta matasa ne ahlus sunna su shiga cikin ƙauyuka da maguzawa suke su kira su zuwa ga musulunci kuma su samu an musulunta sai wasu su kuma sai su tafi ƙauyukan su ce in dai masu gemu ne da jirgin wando suka zo kakku musulunta gara ku zauna a ainihin wannan yana faruwa akwai matasan da suka gaya musu sun je ƙauyukan maguzan maguzan suna gaya musu cewa wasu 'yan ɗariƙa sun zo sun ce in dai mu ne muka zo in ku ne kuka zo kan musulunta da mu shiga addinin wannan gara mai zaman mu a yadda ne kaga shi ba sunna yake bi ba ba ya bin sunna kuma ba ruwan shi da al'amuru bil ma'ruf wa nahyi munkar ko ai ko ka ai bai dame shi ba ko a musulunta ko ka a musulunta bai dame shi ba sannan kuma baya san masu jihadi domin su yada addini yana saddul an sabilillah amma kuma da za a zo ana wani taro sai ka ji kowa kwaba sun su masoya Allah su masoya manzon Allah ko masoya manzon Allah me san manzon Allah kuma shi yake hana mutane su shiga musulunci ba na jin ahlus sunna zai je garin maguzawa ya ce idan dan dariƙa kaza ya zo ya ce ku shiga musulunci ka ku shiga gara ku yi zaman ku haka babu shi ya shiga ya shiga musuluncin a bashi a bashi tijjaniyar ko a bashi kadiriyar daga ba ma raba shi da ita ko ba wani abu yake za a bashi wanda bai san me yake yi ba daga baya ba zo mai masa wa'azi mai sauki ne ya bari كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم shi yasa akwai inda ibnu tabiya ke cewa akwai inda za a je a sha'ira ne za su rika kiran mutane zuwa ga musulunci suna ba su aqida su yace a suje su kuma a karba aqidar ta su duk da ibnu tabiya kaga ya yaki da wannan aqidar ta ashariyanci amma bai ce a zauna a kafirci ya fi abin nan musamman wanda zai shiga musulunci zai shiga da fitarar salima zuciyarsa faraƙal musulunci ya wanke masa duk abubuwan da ya a baya yayin da za a zo ana koya masa musulunci da wani zai gane amma wani ya ya ce karka shiga saboda wane ne cikin musulmi zai kira ka Abu shakka babu taɓewa da suka yi wannan mu ba za mu ce kada wani ya shiga musulunci ba dan kada dan ka a gurin wani mai dariƙa dan kai bashi dariƙa ya je ya yi kalmar shahada din a bashi dariƙa dole ba zai tayar mana da hankali ba dan da duk ba haka ake ba kuma daga ba aka saki zaka ko an bashi za a bambare shi daga nan sa zai je karshe da kansa saboda haka da yawa ibnu taymiya yake cewa da yawa zaka samu masu da'awar san Allah da san manzon Allah da akalla ka je ka ce ku karbi musuluncin amma kan ku yarda da abin da su gaya muku mu za mu zo mu gaya muku nan da akalla ga ya musu haka daga ba a tantancewa za su saurara ka ce ku karɓi musuluncin amma ka ku yarda da abin da za su koya muku mu za mu zo mu koya muku na, kuma da aka dan sassauci sai a gwada a gani kowa ya zo ya kasa tashi hajar a ga wa za a saya لزعمه الماء لطريق من غيره ويرجع مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره yana ganin tafarkin da yake bi shi yafi kamala wajen hanyar bin hanyar samun san Allah fiye da waninsa لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيها غيرة ولا غضب لله shi yana ganin wato hanyar san samun san Allah ba ta ƙunshi kishi ba ko kuma gushi dan Allah a karatunmu na baya wanda shi da ce kafin wannan na gaya muku ta makula da wasu daga cikin karkatattun zamamin sufaye suke fada ba kowa yake faɗar ta ba amma akwai gulatu sufiya suna faɗa man nazara ila al-ibadi bi aini shari'ati maqatahum wa man nazara ila al-ibadi ila ila al-khalqi bi aini al-haqiqati azarahum wato in ka kalli da mutane ko halittar Allah suke na saban Allah da shirka da bin tafarkin da ya saba tafarkin manzannin Allah da keta dokokin Allah in ka kalle su da idan shari'a sai ka ji baka san su domin suna yin abin da ya saba wa shari'a suka ce amma in ka kalle su da idan haƙiƙa sai ka musu uzuri ma'ana ba za ka ƙi su ba ba za ka damu ba za ka ɗauka ubangiji ne kaddara musu haka don haka suna yin aiki ne da abin da ubangiji ya ɗora su a kai kaga anan babu rera babu kishi babu fushi dan Allah abinsa babu kamar kamar yadda ɗan tabligh zai zai zo shi babu al'amur babu annahiyul munkar a ka'idarsa shi ɗan tabligh sai dai aje a ce ka yi sallah ka yi gaskiya kai rikon amana amma kada a hana ka wani abu na saban Allah shi yasa dan tabligh in yaje ana rawa da shi za a yi rawa illa iyaka in lokacin sallah yake to ku zo bai tafi a yi sallah shi a ka'idar tabligh babu annahi al-munkar dan annahi al-munkar shi yake kawo husuma da rigingimu har a tsaneka duk sanda ka zo ka samu mutane suna abu kawai ka zauna a yi tare da kai ko ka zauna ka kalle su su gama in lokacin sallah ka ce to ku zo mu je ayi sallah in ka zo gurin yan caca ana karta ka zauna kai ma ana ta karta kana kallo an gama lokacin sallah ce to aje ayi sallah kada ce ce ai Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar inda zai je sallar ba sai ka hana shi ba kaga wannan kaucewa hanyar manzanni ce hanyar manzanni gaba ɗaya ta zo da batun al'amur bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ba a takaita akan al'amur bil ma'ruf ba a ce al'amur bil ma'ruf yasalbimu an-nahyi anil munkar a'a akwai al'amur bil ma'ruf daban akwai annahi bil munkar ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza alqur'ani ba kai yazo ba da haka yazo kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf sannan yace wa tanhauna 'anil munkar do ina لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ubangiji ya ce Allah ce su saboda in suna munkari ba sa hana juna ba sa hana juna ɗayan su zai zo ya ga mutum yana aikin a yana abin da ya ga dama yana saban Allah wannan ba zai hana ya tafa da shi ba su yi dariya su zauna su yi hira ya ziyarce shi shi ba ziyarce shi ba zai taba kankasa masa zuciyarsa da cewa Allah ya hana wannan abu ba zai taba gaya masa ba da azabar Allah ta zo gaba daya sai ta hada da waɗanda suke yi da waɗanda ba sa yi amma ba su hana ba saboda haka al'amuru bil ma'ruf tushe ne daga cikin tushen addini annahi anil munkar shi ma tushe ne daga cikin tushen addini dole sai kai kai al'amuru bil ma'ruf wannan nahi anil munkar na'am akwai hikima amma hikimar ba shine gaba ɗaya ka soke ka soke wannan babin ba akwai hikimomi da malamai suka faɗa waɗanda aka gina su akan dalilai amma ba ba soke babin shi ake ake ake ake magana akai ba mala yace wa hadha khilafun lima dalla alaihi alkitab was sunnah wanda ya saba wa abinda alqur'ani da sunna suka nuna wa li hadha jaa fi hadith al saboda haka ne yazo a cikin hadisi da ya tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin sai muslim يقول الله تعالى يقول الله تعالى يوم القيامة الله تعالى زي تشيرا لقوم القيامة أين المتحابون بجلالي ina waɗanda suka so juna ganin girma na al-yawma udhilluhum fi zilli a yau zan sa su a cikin inuwa ta yawma la zilla illa zilli ranar da ba wata inuwa sai inuwa ta wannan yana nuni ne zuwa ga abin da yake cikin zuciyarsu na girmama Allah na ganin girman Allah da girmama shi na bashi girmansa da bashi matsayinsa a zuciyarsu ma'a tahabbi billah ma'a tahabbi tare da su tare da san junan su kuma saboda Allah wa bidhalika yakununa hafizina li hududihi haka za su masu kiyaye iyakokin Allah dole allazina la yahfazuna hududahu banda waɗanda ba sa kiyaye dokokin Allah li da'af al-ijlal fi qulubihim saboda ba su jin jin girman Allah a zukatansu wa ha'ula'i to waɗannan humul lazina ja'a fihim al-hadith su ne wanda hadisin nan ya zo a kansu haqqat mahabbati lil mutahabbina fiya soyayya ta ta tabbata ta cancanta ga waɗanda suke soyayya danni wa haqqat mahabbati lil mutajalisina fiya soyayya ta ta tabbata ta cancanta ga waɗanda suke zama da junansu danni wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiya soyayya ta ta tabbata ta cancanta ga waɗanda suke ziyartar junan su danni wa haqqat mahabbati lil mutabazilin fiya soyayya ta ta tabbata ta cancanta ga waɗanda suke yi wa junan su kyauta danni hadisi ne da ya tabbata hadisin ubada sun samit a cikin musnad na imam ahmad akwai hadisin abu idris al-khawlani yake cewa wata rana ya shiga dimashq ya shiga masallaci fa'iza bi fatan barraqis sanaya wa hawlahu an-nas yasduruna yarji'una ilayhi wa yasduruna an ra'yi yace na shiga masallaci a Dimashq babban birnin ƙasar siriya sai na ga wani matashi mutane sun zagaye shi suna masa fatawa yana ba su ansa suna neman shawarwarinsu yana ba su shawarwari barraƙis sanaya fi abin da ɗin sabu shiryarsa na ƙyalli yana zaune cikinsu matashi ne saurayi amma mutane kuma na masa fatawa sai ya ce sai na tambaya waye wannan faƙila ne haza mu'azu ibn jabal sai aka ce wannan mu'azu ibn jabal ne abu da yusuf kaulani ya ce falamma kana al-ghad hajjartu ila al-masjid فوجدته قد سبقني إليه da kashe gari sai na yi sammako zuwa masallaci da in samu gurin da zan zauna kusa da shi ina zuwa sai na samu ya ma riga zuwa masallacin na same shi yana sallah da aka gama sai na matsa kusa da shi sai na ce da shi inni uhibbuka fillah ina son ka dan Allah sai mu'azin da jabal ya ce da shi Allah da gaske za ka rantse dan Allah kake sona ya ce Allah dan Allah nake son ka ya sake masa wannan tambaya har sau uku ya ce to da shi abshir kai basha kai farin ciki albishirinka na ji manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana fada yana cewa haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati ya faɗa masa wannan yace sai sai na fita sai na sai na haɗu sai na gaya masa sai ya ce min na ji manzo sallallahu alaihi wa sallama sai na hadisi sai ji sallallahu alaihi wa ya wannan saboda haka duk wanda za su so junansu dan Allah to za su samu soyayyar Allah domin in an ce suna son junansu dan Allah ba dan wata manufa ta duniya suke son junansu ba abin da ya haɗa su shine Allah don haka suna jin suna son juna saboda shi don haka shi kuma zai satanka musu ta hanyar ya so su shi ya sa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya faɗi cewa waɗanda duk Allah yake cewa waɗanda duk suke son junansu saboda ni al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli zan sa su a cikin inuwa ta ranar da ba wata inuwa sai tawa anan wasu malamai suka ce rahamarsa suke nufi wasu suka ce kulawarsa da albarkarsa ake nufi wasu suka ce inuwar aljanna da ni'imar ta ake nufi wasu suka ce inuwar al'arshi ake nufi wannan ta karshe ita ce daidai inuwar al'arshi domin ya zo a wasu ruwayar yau ma'uzilluhum fi zillil arshi yau bala zilla illa zilli amma abin da ya shafi inuwar aljanna ai kowa ma zai shiga duk wanda ya shiga aljanna zai shiga inuwar aljanna ukuluha da'imun wa zilluha tilka ukbal ladina taqaw wa ukbal kafirin an duk wani wanda ya shiga aljanna zai shiga cikin inuwar aljanna sannan rahamar ubangiji duk wanda ya shiga aljanna ya shiga rahamar ubangiji sannan kulawa da kirama da da himaya duk wani wanda yake tare da Allah yana da karkashin kulawarsa haka kaga ba kenan kai wannan fassara babu abin da suka keɓanta da shi kenan a nan kuma ana so a faɗi wata falala da suka keɓanta da ita amma idan aka ce fi zillil arshi kaga sun samu kulawar kenan sun samu ni'imar sun samu karamcin don haka malamai suka ce wannan ta ƙarshen ita ce daidai su kuma dan ya zo a cikin wata ruwaya kalmar al'arshin ta zo fal yawma fi zilli kuma wannan tun gabanin a shiga aljanna gabanin a shiga aljanna lokacin da mutane suke buƙatar inuwa din to su a lokacin za a za a sa su a cikin inuwa din su samu wannan tagomashi dawa kaga a duk wani wanda zai so dan uwansa fi sabilillah dan dan ganin girman Allah to zai samu wannan wannan wannan wannan damar malam yake cewa al ahadithu fil fi fillahi kathira hadisan da suka zo wanda suka yi magana akan falalar waɗanda suke san junansu dan Allah suna da yawa wa fi sahihaini ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim an nabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi abi huraira qala manzo sallallahu alaihi wasallam yace sab'atun yuzilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu mutane bakwai Allah zai sa su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai tashi imamun adil shugaba adali wa shabun nasha fi ibadatillah matashi saurayi wanda ya tashi a cikin bautar Allah wa rajulun qalbuhu bil masjid da mutumin da yake zuciyarsa tana dabbare da masallaci ko da yaushe idza kharaja minhu hatta yauda ilayhi duk sanda ya fita zuciyarsa tana kan masallaci har sai ya ga ya dawo cikin sa wa rajulani tahabba fillahi da mutane biyu waɗanda suka so junan su dan Allah ijtama'a ala zalika wa tafarraqa alayhi suka haɗu akan san Allah suka rabu akan wannan wato sawa'un suna tare suna san junansu fi sabilillah ko sun rabu suna san junansu fi sabilillah wato suna guri guda ko kuma kowa yana gidansa kowa ya tuno dan uwansa zai masa addu'a wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa afa hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu da mutumin da zai bada sadaka ya koye wannan sadakar yayi sadaka amma yayi a koye har ta yadda ma hannunsa na hagu ba zai san nawa hannunsa na bayar ya kashe ba nawa hannunsa na dama ya bayar wato saboda mubalaga dan tsananin borewa inda a ce hannunsa na hagu mai fahimta ne kamar yadda mutum yake da fahimta to ba zai fahimci cewa hannun damar ya bayar da wannan wani abu ba wa rajulun zakara Allah qaliyan fa fadat aina da mutumin da zai ambaci Allah ya tuna Allah shi shi kadai sai idanunsa su zubar da hawaye wa rajulun da atu ra'atun zatu mansibin wa jamalin da mutumin da mace wacce take da matsayi take da kyau ta neme shi da alfasha faƙala sai ya ce inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin halittu waɗannan guda bakwai a ranar gobe kiyama ran da kowa yake cikin buƙatar inuwa ubangiji zai gayyace su ya sa su a karkashin inuwar al'ashi su zuwa nan wahalar da za a sha su ba waɗannan guda bakwai kamar da suka zo a cikin sahihaini a wannan hadisin na Abu Huraira ba ana nufin su kenan bakwai ba saba nan mafhumul adad anan ba abin nan la ibrata bihi nan, saboda a wasu wurare an faɗi wasu waɗanda ba su zo a nan ba su ma an ce za a sa su a cikin inuwa kamar a cikin sayo muslim akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man man anzara mu'tiran aw aw wada'a anhu azallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu wanda zai zai mutumin da yake bi bashi saboda ya ya abinda yana cikin tsanani yana cikin wahala ya jinkirta masa ya daga masa kafa wajen bashi ko ma ya yafe masa annabi ya ce ubangiji zai sa shi a inuwar sa ranar da babu inuwa sai kashi kaga bai zo cikin wannan hadisi ba a nan kaga mutum biyu ne suka zo a cikin wannan hadisi na musulmi da wanda zai daga wa mutumin da yake bi bashi kafa ya kara masa lokaci saboda ya gaba bai samu ba da kuma mutumin da zai ce ya yafe masa kaga an samu karin biyu wani a cikin sai musulmi to banda su ma akwai wasu da dama wanda har ibnu hajar yake cewa yayi littafi sunan shi Alkisal almusilatu al-musilatu ila zilal wato ayyuka na kwarai waɗanda idan mutum yana yin su za su kai shi zuwa ga samun shiga inuwar ubangiji ranar gobe kiyama sab'atun yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu imamun adil shugaba adali an fara da shi saboda girman al'amarinsa sannan an fara da shi saboda umumin nafi shi amfaninsa yana tare da kowa bai takaita da gidansa ba ko iyalinsa ko uwansa a duka wanda suke karkashin sa suna suna za su ci gajiyar adalcinsa shi yasa aka fara da shi sannan kuma saboda girman aikin da yake kansa har ya iya sauke wannan nauyin amana to babu shakka ya cancanci ya zama shi ne farko wanda za a ambata a nan. shugabanci a nan al'imamatul uzma babban shugabanci shugaba na khalifa na gaba daya ya shiga ciki sannan karamin shugabanci ma ya shiga ciki shugabancin shugaban kasa ko na gwamna ko na ciyaman ko na kansila ko na mai unguwa ko na nagaci ko na karamin eh, mutum a gidansa duk ya shiga ciki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa al-muqsituna ala yaminir rahmani fi dhilli al-arshi wa hum alladhina yuqsituna fi ahlihim wa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu adalci a ranar gobe kiyama suna a hannun daman ubangiji wa tilta idai yamin annabi ya ce su ne waɗanda suke adalci suke yin ya'diluna fi ahlihim fi ahlihim wa mawullu suke adalci game da iyalansu da waɗanda aka dora musu nauyin shugabanta su kaga shi har wanda yake adalci cikin iyalansa ya shiga cikin al adil wa shabun nasha fi ibadatillah da matashin da ya tashi cikin bautar Allah domin a wannan zango na yarinta na samartaka zango ne da iblis yake saurin cin nasara akan kan matashi to yana ganin kamar yanzu shi zai ci rayuwarsa bai kamata yi wasa wani lokacin ya wuce bai more ta ba in an je gaba ya ya tuba da kuna min kawo masu salihin nan gaba ma ma tuba amma yanzu dai mu ci zamanin mu ci lokacin mu kamar duk da haka shi ya zama ya haye wannan gabar ya haye wannan gadar ba tare da ya samu matsala ba babu shakka ya cancanci ya zama cikin waɗannan wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masjid da mutumin da zuciyarsa take hada da masallaci ko da yaushe idza kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi ko da yaushe tunaninsa a kira sallah ya ganshi a masallaci an yi sallah da shi ya gama sallah ya gama sa ya gama sa kuma ya fita sa yana ta tunanin ya ji ayya ala salah ya kuma dawo a masallaci kaga wannan zuciyarsa hada take da ba wanda zai rika ganin a masallacin nan sun matsa ba wanda ji kai shi wannan ladani an tazin nan bai kira sallar da kaji yanzu ya kuma kira sallar wani ɗalibi lokacin da muka je farkon zuwa muka karatu kuma mu saba da irin kasan su can saudiya duk lokaci da ake kira ake kiran sallah lokaci ɗaya za a kira sallah a gari da zanar masallacin mai alfarma na madina an yi sauran kuma gurare duk za a kama kiran sallah to sauraka masallacin cikin jami'a kuma can tun da su a mazhabar ba kamar mazhabar malikiya ba jam'i sai ka ga dama ka iya yi da matarka a gaban gadonka a su can wajibi ne sauraka duk ɗalibi in ba fito fitowa masallaci yanzu nan sai a sai a yi tirere da shi a kan mai sunan shi a kofar masallaci ba zuwa sallar jam'i sauraka dole ka ko za so ka fito masallaci dan Najeriya matashi bai saba da wannan ba da ya ji kiran sallah mun je lokacin ga tsananin zafin rana ana tsananin zafin rana ga bakunta kuma aka aje mu a hawa na biyar sai ka taka mata takala ka je hawa na biyar ka dawo daga makaranta ka gaji kana zuwa ka kwanta za ka an fara bacci sai ka ji ladan Allah saboda ka dole ka sauko ka je kai alwala ka je masallaci sai ka wani tattaki mai nisa a je a yi sallah ka dawo kana dawowa ka dan shigo ka kana dan kikkitsawa sai ba Allah ka kuma sauka kana hawa kuma sai isha to akwai wani da muka je da shi bai saba ba da mun hau da ya sau an sauko an kuma hawa ya a kuma kira mun sake sauko a kuma hawa sai ya fara mita ban banza ƙarya mu za su gaya addini kawai sun dole ga to kaga zai kai mamakin dalilin wannan magana sai a fasa yin sallah lokacin ta yi saboda kawai shi yana yana shan wahalar hawa da sauka ba dole da a kira sallar nan sallar nan ta kafin ya zo ake kiranta ba wai zuwan sa yasa ake kiran sallar nan su ba mu da damar to wanda ya yanzu zuciyarsa mu'allaqun bil masjid in ya fita tunaninsa a kira sallah ya je ya koma kaga ba zan zama daidai wannan ba yanzu yana daina ta da'awa wallahi za mu tsaya a nan sati mai zuwa insha Allah za mu dawo kan farkon hadisin wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خير الخلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين بيان هكا وتبور الله في تكي تنبيا تشي متشي تسامو كرايا كفا أكيمة دور أثبتي aka sa sai kuma ta samu janaba to sai wani malami ya ce mutumin da ba shi da lafiya ai taimama ta ishe ta isar masa sai ta dinga yin taimama a lokacin da ta san za ta iya taɓa ruwa sai ta dinga yin wanka a lokacin da ta san za ta iya taɓa ruwa kuma sai ta rika yin wanka kafar kuma sai ta rika wato rika shafa sarka yin shafa kan ita wannan blaster. to wani malamin <clears throat> to malamin haka ne eh, malam haka ne ko kuwa ba haka bane idan ko ba haka bane to yaya sallolinta da ta yi na baya abinda na fahimta daga tambayar ta wacce ta samu karaya aka sa mata plasta a asibiti sannan a ah, sakamakon mu'amala da mijinta ta samu janaba wato <clears throat> magana biyu ce na farko maganar da shi wannan malamin ya gaya miki haka take akwai ta kuma da dama wasu malamai sun tafi a kanta cewa duk mutumin da aka yi masa karan ɗori wato saboda rauni da ya ji aka sa masa filasta a kansa ko a wani bangare na jikinsa ta yadda ba zai yi ya amfani da ruwa ba kuma janaba ta same shi zai yi taimama wannan shine mai muku da ba zai iya wanka ba to taimama ce za ta zama a madadin ita taimama tana ɗauke babban kari da karamin kari kamar da Allah ce eh, wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum junuban fatahharu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا sauna kaga ashe wanda yake mara lafiya ba zai iya amfani da ruwa ba saboda rashin lafiya ubangiji sai ce ya taimama bayan kuma da ce in kuntum fa tsaharu in kuna da nawa ku yi tsarki ce to amma wanda yake cikin halin tafiya ko ba shi da lafiya ya rasa ruwa ko kuma ga ruwan ba zai iya amfani da shi ba saboda rashin lafiya Allah ce to sai ku yi taimama kaga taimama za ta dauke babban kari kenan za ta dauke karamin kari wanda shine dalilin ayar Za ku mutum ila salati fasulu wujuhakum sana hadisin da ya zo na mutumin da sai suka yi tafiya da yan uwansa janaba ta same shi bayan kansa ya fashe janaba ta same shi ya yi tambaya shin zai iya taimama yan uwansa suka ce ai ba zai yi taimama dole sai ya yi wanka ya je ya wanka kuma sakamakon wannan wankan ya mutu suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalu qatalahumullah awalam yasalu idza lam يعلم فإنما شفاء ma السؤال al ودري su'al Allah wadarai da su sun kashe shi Allah wadarai da su me zai hana ba za su yi tambaya ba tunda ba sani ba tambaya ita ce maganin jahilci to a ruwayar ya ce ya ishe shi ya yi taimama akwai ƙarin da cewa ya rufe wurin da yake masa wato ya sa filasta ko karan ɗori a rufe wurin da ya rauni ya yi shafa a kansa to wannan ƙarin na ƙarshen hadisin malamai sun launana shi iya abin da ya tabbata ya zai iya zama shi shine iya batun ya yi taimama to shi yasa su ibnu hazm su nasir jinar albani su dawud zahiri su eh, ibrahim naka'i cikin tabi'ai suka tafi akan cewa kawai taimama zai yi da dama daga cikin malamai kuma jumhur sun tafi akan cewa mutumin da ya samu matsala har aka yi masa flasta a kafarsa ko a jikinsa ko karan ɗori to idan ya kasance gurin da ya samu matsala din abu ɗaya yake ba a sa komai a gurin ba wato ga dai ciwo nan abu ɗaya yake ba a sa komai a gurin ba ya zama na kuma in ya wanke ba zai cutu ba to wajibi ya wanke gurin in ya wanke ba zai cutu ba to wajibi ya wanke gurin idan kuma ya zan abu ɗaya yake in ya wanke zai cutu amma in ya shafa ruwa ba zai cutu ba wato wajibi ya shafa ruwa idan ya zama ba zai iya wankewa ba zai iya shafa ba kuma gurin abu ɗaya yake to anan sai ya taimama tunda ba wankewa ba zai yi ba shafa ba za ta yi ba to sai ya taimama idan kuma a rufe yake to sai ya wanke sauran gaɓoɓinsa in ya zo gurin sai ya shafa wannan dama daga cikin malamai abinda suka faɗa kenan kamar su Sheikh Muhammad Salih isa min su abinda suke gani kenan ah, idan har zai iya shafa a gurin to sai shafa zai yi amma kuma ba sai ya yi taimama ba wato ba buƙatar kuma sai bayan ya yayi wanka kamar matan nan ta yi wanka ta shafa gurin da abin nan ba ta iya wanke ba ta shafa gurin in ta tashi ba a cewa kuma sai ta yi taimama kamar da wasu ke ta hada shafa da taimama wannan kuma shi yafi kowanne rauni don haka abin yana da matsala tana da sauki a yadda aka yi mata fatawa din malamai sun yi fatawa akan wannan domin don hadisan da suka zo akan almasu ala jabira ba su inganta ba hadisan da aka ruwaito akan almasu alal jabira wato shafa akan karan dori ko plasta ko abin da ba su inganta ba amma ya tabbata cewa abdullahi dan umar yana shafa akan jabira to wannan kauli na abdullahi dan umar shine ya zama madogara ga da daga cikin malaman da suka yadda a yi shafa din tunda sun ce kauli ne nashi kuma a samu sabin da ya saba masa ba saboda ga magana tana da tana da wata madogara cikin cikin aikin ko maganganun sahabbai su kuma waɗanda suka ce ba sai an yi shafa din ba suna cewa aikin ibnu umar kadai ba zai wajarta abin ba an gane ko suna cewa aikin um, ibnu umar shi kadai ba zai nuna wajarci ba tunda Allah bai ce a yi shafar ba tunda yanzu ba ba mutum bai da ikon mutum ya wanke gurin shikenan daman gurin wankewa aka ce ai to baka da ikon ka wanke la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha haka ibnu ibnu hazm ya ce saboda haka sai kawai kai taimama tunda daman cewa kai kuntum marza wa la sama auja'an minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisaa wa lam tajidu ma'an fatayammamu Adamu al-wujdan ya ya kunshi baka samu ruwan ba ko ka same shi amma ba za ka yi amfani da shi ba kaga da kai da wanda ya rasa duk ɗaya. to sai kai taimama saboda ka yadda aka gaya mata ya yi daidai kuma babu magana cewa ta ta sake salloli a yi mun bayani akan rantsuwar lagau da kuma rantsuwar da take da kafara rantsuwa iri uku ce akwai rantsuwar lagu akwai rantsuwar da take da kafara akwai rantsuwar da tsananin ta ma ya yi tsanani ita kafara ba ba za ta iya magance ta ba sai dai kawai kai ta tuba kai ta istighfari ka zauna a karkashin bashiyar Allah rantsuwar da take lagu ita ce rantsuwar da take gudana akan harshe ba tare da mutum ya yi niyyar ta ba ce wallahi ka ga ko abin nan abincin nan daɗi ne da shi baka tambaye shi rantsuwarsa ba ya yi noma shi ai wallahi abincin na ya daɗi wallahi dama yanzu da nake cewa zan zo gurin ka ya rantsuwa ce suke gudana a bakin mu <clears throat> ba tare da mun yi niyyar ta ba wannan ita ce rantsuwar da Allah baya kama mutum akan ta la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allahu ghafurun halim <clears throat> to ita wannan ba a san mutum ya yawanta yin ta kada ya zama ɗabi'ar ka ce komai wallahi wallahi wallahi talla billahi lazi wallahi ba a san mutum ya zama haka wala ta taj'alu Allah urdatan li aymanikum wasu malamai sun ce ita ce irin wannan rantsuwar zan kawai kone da kai ka dinga kuma ba mutumin da yake irin bahaushe wallahi talla billahi lazi wallahi talla to wannan ba ta da kafara kuma ba zunubi sai dai ba a san yau makaruhi ne yawan yin ta zan kai harshen ka ya gudana akan haka ya kamata ka rika shin girman sunan Allah a bakin ka wacce ake yi wa kafara rantsuwar zan yi kaza kuma ka ƙi ka ce zan yi kaza ko ba zan yi kaza ba kuma ka yi duk wata rantsuwa da ta shafi mustaqbal nan gaba ka ce zan yi kaza wallahi zan baka abu kaza ka rantsi sai ka hana shi ko wallahi ba zan ƙara zuwa gidanka ba sai ka je wallahi ba zan ƙara baka kayana ba sai ka ba shi wannan ita ce rantsuwar da ake yi wa kafara in ka yi rantsuwa akan wani abun da kake zaton alkhairi ne sai kaga wanda ya fi shi alkhairi annabi ya ce ka kankare rantsuwa ka kari abin da ya fi shi alkhairi wato kada rantsuwa ta hana ka aikata alkhairi kai ne ka ce wallahi ba zan taimaka ma wani ba sai kuma kaga cewa taimaka masa din ai alkhairi ne to sai kai kafara ka taimaka masa ko ka taimaka masa kai kafara فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه ko wal yukaffir an yaminihi wal ya'ti alladhi huwa ko wanne ka fara yi ko ka fara alhins sannan kai kafara ko ka fara kafara sannan kai alhins ko wanne kai ne ko ka fara yin kafara sannan kai masa abin da kace ba za ka yi ba ka gabatar da kafara ko ka yi masa sannan daga baya kai kafara wannan ita ce ake mata kafara wa kafaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu thalathati ayman fasiyamu thalathati ayyam zalika kafaratu aymanikum idza halaftum fahfazu aymanakum saboda ka zaka ciyar da abinda zaka tufatar da ciyar da muskinai goma ko ka tufatar da su ko ka yanta baiwa idan baka samu waɗannan ba wannan su ne abu na farko da aka yi neman kai sai in baka samu waɗannan ba to sai ka yi azumin kwana uku wannan ita ce kafarar rantsuwar da kai ba zan yi ba ko sai na yi kaza sannan ka karya al zabus rantsuwa da za ka yi ka san ƙarya kake ka ga abu ka ce wallahi ban gan shi ba ka yi abu ka ce wallahi ban yi ba ka san ka yi amma ka yi rantsuwa ban yi wannan ita ce al zabus rantsuwa ce da ka riga ka san akan ƙarya kake yin ta ka san kaga ta sha bamban da ba zan yi ba kuma ka yi ko ba zan baka ba kuma ka baka don abin bai wakana ba kana iya cewa wallahi ba zan yi ba kuma ka iya din har abada amma abin da ka san ka yi ai ma ta karanti akan cewa kai baka yi ba to wannan ita ce minul gamus domin tana nuna reni ga ubangiji baka ɗau Allah da girma ba har za ka yi rantsi da shi akan abin da ka san ƙarya ne ka sa Allah tsakaninka da da wani akan abin da ka san ƙarya kake yi to wannan sai dai kai ta neman gafara da istighfari Allah ya maka an kira ta gamus da Allah ta kamisu sahiba fil nar dan tana dilmiya mai yin cikin wuta Allah ya kiyashe mu wannan yake shin musabaqar alqur'ani tana da asali a addini musabaqar alqur'ani <clears throat> malamai sun yi magana ta in ka duba cikin alfusiya da ibn qayyim yayi magana akan musabaqa fil ilm musabaqa wajen haddar ilimi yayi magana akan sa a cikin littattafan ahnaf sun yi magana akan musabaka inda yayi magana akan rihan musulunci ya yarda a yi musabaka akan abin da ya shafi jihadi kamar tsere da dawakai da kuma abin da ya shafi harbi koyan harbi to suka ce wannan abin da shi addini yake kafuwa addini yana kafuwa ta hanyar jihadi haka nan yana kafuwa da ilimi waɗannan abubuwa guda biyu su suke kafa addini ilimi da kuma jihadi addini ba zai kafu ba sai da waɗannan mabniyun alal ilmi wal jihad don haka duk abin da zai sa a samu kwarewa a waɗannan ilimin muka waɗannan abubuwan guda biyu za a iya musabaka a kan za a iya musabaka a kan jihadi abin da ya shafi koyan dawakai a wancan lokacin ko kuma yanzu a ce hawan tanka da iya harbi da kuma abin da ya shafi ilimi musabaka ta ilimi balma suna cewa musabaka ta ilimi min babu aula saboda shi kansa jihadin ba zai yiwu ba ba ilimi in ba ilimi sai a ji a ita barna a ce kuma jihadi ake za ka kaga min babu aula haka wannan magana tsohuwa ce an gane ko tsohuwar magana ce tana da cikin littafin fukawa za ku same ta a cikin inda suka yi magana a cikin kitabul jihad a cikin kitabul jihad da kuma kitabul furusiyya akwai shekaru da suka wuce kamar na za shekara biyar akwai kasu suka guda uku da ne akan maulidi to a cikin ina jin kasan na karshe cikin har masu maulidi cewa to ba ana musabaka alqur'ani ba na yi magana akan wannan ana iya ko ba a samu kasan karin bayani akan wannan hadisin kuma menene matsayinsa Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan bai inganta ba idan taqal muslimani bi sayfaihi ma fal qatil wal maqtul fi nar cewa menene matsayin yakin yakin jamal da yakin siffin yakin jamal da yakin ba ka kashi a ba domin sun gina abin akan ijtihadi kowannen su yana ijtihadi ne akan cewa yana yaki ne akan abin da yake da gaskiya kamar yakin siffin sai da ali ya fito akan shine shugaba yana da damar yaki dukkan wani wanda ya fadare masa sai ya koma cikin musulunci ya bashi wannan dama muawiya da mutanen sham su kuma sun fito a kan cewa shi dan uwan usman ne yana da damar ya yi fafutuka wajen ya ga ya nemo jinin dan uwansa domin ubangiji shi ma ya bashi wannan dama ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا haka shi ما ya fito da wani abu da yake jin shari'a ta bashi dama wannan ba shi yake nuna cewa bangaren ma'auya bai kuskure ba amma ishihadi yayi ya iya yin ishihadi kuma ya kuskure kamar yadda mu ala suna muka ishihadin sa ya yi shi bisa kuskure wanda ishihadi ya kuskure da lada daya haka ba za ka zama ka hada shi da wanda za ka fito suna faɗa akan daba ko akan siyasa kawai wane sai wane sai yayi in ba in ba shi ba sai dai kamar ko kaga waɗannan magana ce ta ta kawai mai aka bashi yar dubu ɗaya ko ɗari biyar da aka bashi kaga ba za ka haɗa shi da kadiyar siffin da kadiyar jamal ba ƙaziyar jamal aisha ta fito da abin nan ah, zubair ibn al-awwam da talha ibn ubaydillah daga makka za su je gurin mutanen basra daga basra kuma ta samo waɗanda su taimaka a zo madina a ko waɗanda suka yi aika kashe usman shi kuma sayyidina ali ya fito da niyyar ya hana ta zuwa basra dan yana tsoron ta je basra a samu wasu fitin fitintunu su balle daga nan ya taho sun furaho waɗanda suka haɗa musumar kashe na usman su kuma suna cikin tawagar ali wanda ina jin mun taɓa dogon bayani akan wannan su suka tada husumar a ya aka yi yakin ba wai yaki ne da sayyidina ali ya fito yaki aisha ko aisha ta fito ta yaki sayyidina ali ita aisha ma basara ta kama hanya za ta ne shi kuma sayyidina ali ya fito a matsayin sa na khalifa ya hana ta shiga basara waɗancan suka ga in aka samu sulhu tsakanin waɗannan rundunoni guda biyu to su kashin su ya bushe gara su sa duk ma kuma duk za a kama da wuta ne gaba ɗaya a kone cikin dare suka suka shiga suka fara taron wannan bangaren da wannan bangaren ka je yadda faɗan ya kaga ba za ka kawo idan ta kal musulma ne anan ba tabbayoyin da yawa ah, kuma ga lokaci ya tafi akwai wani bawan Allah ya rubuto cewa assalamu alaikum malam ni insha Allah na dauki nauyin saka wannan karatun a FM ta Katsina kuma sha Allah sati mai zuwa zan faɗi lokacin da za a fara sakawa don jama'a su saurara muna yi masa addu'a kamar yadda ya share wa jama'a hawaye na birni da kauye shi ma Allah ya share masa hawayensa ya faranta masa rai kamar yadda ya faranta muku rai da sauran uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya albarkaci dukiyarsa ya kuma sa duk wanda zai yi koyi da shi a cikin irin wannan aiki da alkhairi ya zan yana da lada a kansa aiki ne wanda da mun kun san akwai wasu wanda suka fara shi tun lokacin da muka fara karatu kuma suna nan ba su daina yunkuri a cikin wannan hanya fage ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba su ladan sadaka jariya da ladan wanda ya sunnanta sunna mai kyau Allah maɗaukin sarki ya albarkaci dukiyarsu da ya ba su ya ƙara musu ƙofofin samun dukiya ta halal kuma ubangiji maɗaukin sarki ya albarkace su ya albarkaci zuriyarsu kuma yawaita mana irin su a cikin al'umma wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi